sauraron mu mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai ta jamhuriyar niger a voa africa akan mita 200.5 a zangon fm da ma wasu tasoshin na zangon fm a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mune ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana hawa Sharif. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu inda a yau 22 ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tarihin neman aure a ƙasar Hausa tsakanin samari da 'yan mata. Muna kuma tafi da fashin bakin wasu kalmomin Hausa da ake amfani da su a karin magana duk a cikin shirin na yau da gobe. Sai a kasance tare da mu. A cikin shirin namu na yau mun tattauna da malama Jummai Abubakar Sadiq da ke Katsina a Najeriya. Inda ta fede mana biri akan yadda ake neman aure a kasar Hausa a da can da kuma yanzu. Har ma ta taɓa mana da batun komawa gida wankan jego. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu saurare za mu fara shirin ne yau da lekawa jihar Katsina a Najeriya. Inda malama Jummai Abubakar Sadiq ta yi mana bayani akan yadda ake neman aure a ƙasar Hausa a da can baya har ma ta taɓo ma a yanzu a wannan zamanin. Har ma kuma ta taɓo mana batun wankan jego da mata kan koma gida yi a lokacin musamman ma a haihuwar farko. Na tare da Malama Jummai Abubakar Sadiq a cikin shirin yau da gobe. Malama Jummai barka da shigowa. Barka ka dai Hajiya Hauwa. To madalla. Na ce wai shin da can a ƙasar Hausa ya ake neman aure ne tsakanin saurayi da eh, budurwa. da budurwa da saurayi ba ma suke neman auren nan kin fahimta iyaye wa iyaye za su ga kamar an ana zaune lokacin mu na da lokacin da din nan da ake abu a mutunce ki gani magidanta din wani zai tsaya yana da budurwa a gidan shi ko yana da yan mata da zai aure a gidan mm. a gidan shi gaya miki a takaice duk cikin wa'annan yan matan ba wadda za ta ce yau ina ina tsaye da wannan mizanci a'a shi uban shi zai hango dan dan gidan wani ce na ba shi iyata iyayen su za su zauna su za su haɗa wannan auren in takaice miki ma wani lokaci ma ita yarinyar ma ba ta ma sanin wa za ta aura sai ran da aka kai ta gidan miji sai an kai ta gidan mijin za ta ga ashe wani ne kila tana ganin shi ko kuma dai makwabtaka ake ko yan uwa sannan ta ce ashe wani to kuma sai ki ga ke mai ladabi da biyayya dari bisa dari iyaye suka hada an cin hankalinta da naki an ga yi daidai to da aka gangaro baya baya fa inda zaki samu saurayi zai je kofa gidan budurwa sai ya sami yaro ya aika a ce zuka ce wancan na nan zaki ga in yaron ma ya dawo har an bashi dan eh. goro an kawo dan wani abu an bashi yaro yana murna in tana son fitowa ta ce je ka ce eh. ina zuwa in kuma ba wanda take so ya fito ya zo ba za ta ce ka je ka ce ba na nan eh. ba. to shi ma wannan din hajiya Hauwa. kafin shi yaron in dai yaron mutunci ne sai ya dangana ya san ya gidan wace ce sai ya je ya nemi izini gurin mahaifin yarinyar mahaifin yarinyar shi zai ba ki izini ya ce ya je ya dubi sogon yarinyar Ya sanya shi hankalin shi kwance ita ma hankalin ta kwance ya zo ya sallama da an ce wane ne ke neman wance ce a ce ito ki sake dai gashi nan. To, malama Jummai zana jikin ce wani lokaci ma ita yarinya da za a aurar din ba mata sanin mijin sai an kai ta ɗaki. To irin wannan auren shi ake ce ma auren sadaka mm. kenan a baya a da can koko ba shi ba. A'a ba auren sadaka ba ne zai ba da sadakin shi da komi da komi. Shi wannan iyayen za su neman ma 'ya'yan gidan mutunci su aurar da su. Sai an ce iyayen za su haɗa wannan aure. Shi uban yarinya zai je ya sami uban yaron ya ce na ga ɗanka ina son in aura mishi diyata mm. to kin da su za su haɗa auren ba wai ai sadaka daban yake amma wannan ita yarinya kila tana ganin shi bata san shi ne mijin ba shi dai yana kan ganin ta kila dai suna wucewa hanya guda ko kuma dai makwabta ne ko kuma ba dai yan uwa ne mm. amma ba a barin su su tsaya irin wannan su nemi soyayya tsakankanin su din nan akwai kunya a lokacin akwai kunya kenan kina nufin a da kenan yanzu ba da za ka gani kina nufin a lokacin kenan ko taɗi ba a yi kawai iyaye su suke kulla auren ba zancen yaro ya je ya ga yarinya ko ta ganshi su zauna su tattauna. Gaskiya mafi akasari ba a wannan taɗin. Sai daga gaskiya a wancan lokacin ba a wannan taɗin sai daga baya bayan nan. To bari mu Amma wannan lokacin aure kawai ake yi. To ina ga kin dako ta daga dauri. Na ce ina ga kin dako ta daga dauri bari mu taho baya baya to mu ji yadda kuma lamarin ya ci gaba da tafiya a yanayin da yaro zai je kofa gidan yarinya har a zauna a yi zance za ki ga wani mm. lokaci ma an haɗo shi da an mm. haɗo ta da ɗan rakiya ko yan rakiya ɗan kaninta haka eh, ko wannan to mm, gangaro ina eh, tun da kin ɗauko ta daga can da wuri to bari mu dawo kuma baya baya kaɗan. shi ne na ce miki shi saurayi in ya ga yarinya ce ce bai waccan yarinya a gidan wani sai a gaya masu to to kin ga sai ya nemi ya bi da right channel ya je ya nemi so ya nemi uban yarinya ya nuna kan shi dan gidan wane cikin ladabi da biyayya shi dan gidan wane ne ya ga wance in ba a yi mata miji ba yana son a bashi ita ya nemi soyayya tsakankanin to cin ga na baya bayan nan ake a mutunce kenan amma ba wai a a titi din nan ba a gawa ne shi ma din dai Allah na tuba shi ma din dai ba haramun bane dai amma a abu the right channel ina gani kin gani shi sai ya mutunta ta ita ma sai ta mutunta shi komai aka yi a mutunci sai ki ga an zanna lafiya to bari mu dawo dai karin baya bayan zaki samu a lokacin a yanayin neman auren da 'yan mata suna da samari ila daban-daban za a waye gari ila iyayen sun gaji su ce kai suna so lokaci ya yi su aure da ya za su ce to ki turo mana duk wanda kike so eh. cikin samarinki ki turo mana kin ga tafiya eh. ta ƙara tafowa eh. kenan a irin wannan yanayi eh. ita kuma sai ta ga wanda take so sai ta turo in saurayin kwarai ne da an ce ya zo to za ta ce mishi wane an ce a gida a turo to shi kuma zai ji ile ya samu iyayen shi ya gaya in kuma samarin shaho ne daga nan sai ya ƙara ya kauce hanya ba ka magana take ana yin wannan shi tunda ita yarinya an ta riga ta zama budurwa ai ba zaman gida ake son ta yi ba sai a bata chance a ce to amma duk wanda kike so ya zo gidan ya sallama ko ma wane ne Allah ubangiji ya zaba miki nagari. to idan uban wata rana suna zuwa suna zuwa wata rana ya zo ya ci karo da wani bai yadda da shi ba sai ce wai na ganki da wani wancan yaron ban san ƙara ganin shi ko gidan nan dan gidan wani ne wato kin ga da kamalan mutum da shigan mutum da tarbiyyar shi idan uban ya gani yana iya daga nan ma yana iya cewa kai wannan mutumin ke kin fahimta mm. to sai a bar yarinya ana sa mata ido ana sa mata ido duk wanda ya zo wurin ta ana sa mata ido a ce to wannan da ya zo yau dan gidan wani ne ta ce ai kaza ne wani ne kaza ne to a hankali a hankali aka bin bincika aka mutumin kirki ne to ai ba zaman gida za ta yi ba in tana da samari ɗaya biyu uku cikin su su uku din sai ki gani in wannan ya zo wannan ya zo wanda Allah ya kaddara shi ne mijin sai ki gani ta yi mashi magana an amsa sauran kuma sai su kauce to kin gani a wannan zamani ne yanzu ma duk ana yin haka wasu samarin daga ran da aka ce su fito ba a ƙara ganin su a'a ina ai wa'anda suka zo da wasa kenan wa'anda ga sanan daidai kun gani sai dai ake su da ano da ma ba ba maganar auren ta kwarai daga ci su ne fa aji ce mu samarin sha same ki kafin ki tafi bari mu dan ƙara gutsuro kuma wani bangaren anan me zaki ce game da irin me zaki ce game da irin al'adan nan da ake zuwa gida wanka a da har yanzu ana zuwa gida wanka in kuma ba a zuwa to a da can baya da ake zuwa din yaya lamarin yakan kasance ne eh a da ana zuwa gida wanka idan yarinya musamman ma haihuwa fari yarinya dole ne ta je gida wanka saboda a kula da ita sosai da sosai idan aka bata gidan mijin a wannan lokacin ana ganin ai ba ai daidai ba kin gane mm. to a wannan lokacin ya zama wajibi a lokacin da din ya zama wajibi a je wankan wankan jego din nan to shi kuma yana da importance din shi a lokacin wata yana da mahimmanci za a kula da ita yan eh, kwarai da gaske yana da mahimmanci a kula da ita a mata wankan nan ta ci abinci ta koshi a kula da ita a kula da jaririn kuma duk aka koya mata yan abubuwan da bata sani ba dama can to duk a wannan lokacin za a koya mata kuma ta ci abinci ta yi karko aikin ga mutanen mu na da yanzu nan kike gani ya shekara hamsin ta da mm. yanzu in aka haɗa ta da ya shekara talatin din yanzu ya mm. shekara hamsin din da in gaya miki gaskiya sai ta yi ta karko da komi. Mm. gani? Wato saboda ruwan kan jego da ta samu kenan. kulawa da abincin da ake ci. Eh saboda wankan jegon nan da kuma kulawa da cin abinci da su dauri da ake sawa a cikin ruwan wanka jariri ya sha ita uwar ta sha duk abincin san. Ga kuma wani nama da ake ci ko ga naman gashi da ake ci. Sautin gani duka wannan ya zama wajibi wajibi ne shi mijin ya ya san ba ma sai an gaya miki batun da ya san dole ne wajibi to amma yanzu wannan al'ada tana nan kuwa ta mai jego ta samu abinci ta ci ta koshi ga yajin jego ga kunu har da wani naman gashi yanzu mata suna ana ana yin wani har yanzu kuwa a al'adunmu na Hausa musallin eh, Eh, kyau ba a rasa yi in akwai inda ake yi har yanzu din akwai kuma dai yanzu dai da abin da ya zama gashi nan dai halin ma ba ɗaya ba da na da da na yanzu shine halin ba ɗaya ba amma dai har yanzu dai masu hali wanda dai ke da yanda za su yi suna yi gaskiya a yi tashin nan ɗan naman gashi duk dai ana yi kuma a ci abinci a koshi abinda Allah ya kore wa mutum a yi a koshi ana yi har yanzu din ana yi ba a bari ba A da idan a yarinya hmm. ta zo gida wankan a wankan a haihuwar fari yawanci aka fi zuwa misali wasu sukan zo haihuwa ta biyu wasu ma hata hmm. uku ya danganta. Za ki ga a ƙarshe wasu ba a hmm, kwashewa da mara daga nan ma auren yake balbalcewa. Me ke kawo haka a wancan lokacin? Kwarai da gaske. To a wancan lokacin in dai ba a kai zuciya ne suke mutanen mu na da suna da hakuri wasu ne dai ba su da hakuri kin gane? Mm. To sai a tsawwala ma shi mijin a ce ta gama wanka za ta koma ɗaki sai an ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya kawo kuɗin kitso ya kawo kuɗin kaza da kaza. to in bai da hali daga nan sai ki gani in shi ya ce bai da hali daga nan sai ki ga abin yana ta rawa har ta kai ga auren ya lalace shi ne kawai abin amma aka samu iyaye masu fahimta sai suke to Allah ya hore maka dan abin da su suke da shi in je sun tabbatar cewa bai da shi din ba wai kiyawa yayi ba mm. dan wasu kan suna da shi sai su kiya mm. amma in je suka tabbatar cewa ba kiyawa yayi ba bai da halin ne akwai iyaye masu wannan kawaicin in gani eh. sai su ce to ai ba komai in Allah ya hore nan gaba ai sai su shirya ma yarinya sai ta koma ɗakin ta yi a ci gaba da zama madalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai jihar kano ta daba tumbin giwa inda dr sanusi umar na babbar kwalejin ilimi ta kano yayi mana fashin baki akan wasu kalmomi da ake amfani da su a hausa musamman ma a karin magana iya ganga aka ce hikima ita ce iya ganga me ake nufi dakta ita hikima dai tana nufin azanci ko basira duk lokacin da aka ce mutum ya yana da hikima zai iya abubuwa da yawa har da magana ana samun mutane wadda za su iya yin magana kuma su sarrafa a su sarrafa wannan magana a mm. eh, kwatanta hikima da ganga ana nuna cewa cewa ita ganga ba wai za ka rufe ta duka ba ne sai ka koya ka iya sannan za ka buga ta ko ta fito a waka ko kuma a wani abu haka wanda zai shafi wato nishadin mutane da kuma su fahimci mutum. Haka wato shi sa aka ce hikima ita ce iya ganga ba rufe ta da duka ba. Eh haka. To bari mu je ga kalmar mu ta biyu. Aka ce sannu ba ta hana zuwa. Hmm, wannan yana nuna haƙuri da ake so shi ba haushi ya koya wa mutanen da suke tashi a gabansa. Misali yara mata yara maza. Mm. ana so a sa mutum ya fahimci yadda haƙuri yake da duk lokacin da za ka yi abu kada ka sassa um, gaggawa kada ka hanzari a ka shine ma ya kara da cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa haka wato sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba to bari mu je ga kalma ta gaba dakta kalma ta gaba a yau ita ce mm. akan ce yaro man kaza me ake nufi da haka dakta mm. nan ana nuna wato yaro sabon mutum kenan hmm. duk abin da yaro ya yi sha'awa yana iya ganin zai yi shi ko ya karbe shi to bai san ya shi ba man ka za gan shi gare gare da kyau amma da ka sa shi sai kiya shi tubi kai lokaci da sai ga babu shi abin da ake nuna a nan cewa duk abin da yaro zai gani yawanci ya sa ba shi ba ne mai kyau to ma da labarin mu je ga kalma ta gaba malam da aka ce iya ruwa fidda kai eh, iya ruwa fidda kai kuma shine to samun hanyar tsira ake yanzu kamar hannun da kowa yake ciki a najeriya nan mm. ba wai takaici za a dinga yin magana ba a kan abin da wahalar da ake ciki a'a kowa ya tunanin yadda zai tsira a wannan rayuwa misali ya ce ta wahala mm. to kawar da wannan sai da wato tunani mai kyau da kuma kawo wani abu wanda zai gushe yadda wannan wahalar da ake ciki to kaga idan aka ce iya zofi da kai sai ka iya linkaya cikin kogi ka fito duk wahalarsa domin ka tsira da ranka. Na'am, to ma dalla to malam ban sani ba ka zo mana da ƙarin kalmomi. Wato akwai wasu kalmomi da yawanci ake amfani da su shine za ga mata suke cewa ba su da gashin wacce me yasa za ki kitsan wacce haka misali to me ake nufi da haka ko shi mm. kuma a son mutum ya tsaya da cewa ya tsaya matsayinsa da yancin mm. duniya ya rude shi wanda kake da shi kai kokari ka samu tattali a kan shi domin al'umma ga cewa kai baka da zari baka da kwaɗayi kuma kana wato daidai ruwa daidai kima kamar da bature ke cewa cut your cut according to your size haka mm. to a ƙarshe mm. kafin ka tafi dakta akan ce wai kowa raba fada bai kallo ba. Eh to yawanci shi abin da ake so mm. to a lokacin da kai ma kake rabon fada to sai ka fa wato tashi tsaye mm. ka kwabi wannan ka kwabi wannan. Mm. To a lokacin za ka gane cewar rabin ah, rabon fada ba abu ne mai sauki. Sai da ban baki wani lokacin sai ka sa wato wani abu haka na kokarin tura na in suna kokawa ko ka rike wani ko ka wannan. To amma in ka tsaya can to a nan ne za ka yi kallo kamar yadda shi dan bal ya. yake bal masu kallo sun fi shi iyayi shi da yake bugawa a ciki na'am shi ba sanin me yake yana burgiya ko baya burgiya misali na'am ko yana ba mutane shi a'a sai dai a gaya masa kuma na wanda suke kallo sun fi shi ganin kuskuren saboda haka idan rigima ta tashi in ba rabo kake ba to sai ka fi ganin me yake faruwa abubuwan kamar misali a ce da rai ake yi sai ka zo gurin kana cikinsa za ka iya gane shi eh, misali wannan yana faruwa Mm. eh waɗannan kalmomi da ke kawo kalmomi na hikima na al'ummar Hausa mm. sun faru ne wasu daga cikinsu kafin zuwan turawa ko kafin zuwan addinin musulun wasu kuma bayan zuwan turawa wasu kuma bayan wato lokacin da addinin musulun mu irin wannan to amma duk da haka bahaushe yana ne domin ya miƙa sa a takaice domin a fahimta kuma yana assasa yana ƙara ƙarfin harshe yana haɓaka harshe na hausa kuma yana gabatar da sako da wurwuri kuma akan lokaci. Na'am, to madalla ƙwarai dakta muna godiya muna fatan kuma za ka kasance da mu da wasu kalmomin a shirinmu na gaba. madalla mun gode kwarai da wannan gudunmuwa ta dakta. Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe. Yanzu kuma zan ja kuma tafi wajen wakiliyanmu da ke jamhuriyar Nijar. Za mu je mu ji me za a girka mana a yau. Allah Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine marzazzan malahiya wadda ake soya ta. Marzazzan malahiya wadda sari a arewa an yinta wato jihar Agadis kenan. na farko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiyar ki al'arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta man tsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta kin murje ta yi limus ta sha mai kina da mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi eh, mai na girki haka man gyada ko na shanu ko dinar wasu habulan gama ana sawa a murjeta man kaɗe a murjeta to da farko abubuwan da zaki nema malohiyaki ga ta a cikin kwano mai kyau a aje an murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin danye su ne za ki nema ki tanadar a gehe guda da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa ne mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tahornuwa da kayan yaji a cikin eh, tahornuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bishi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai ya yi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he ki zo ki yanka tumatir ɗanyen ki in kika yanka tumatir ɗanyen ki kika sa he ki kawo daudawa ki daka ta da puwavron he ki zuba a ciki idan kika zuba zaki ki zan ki soyawa kina soyawa don kai ya kama gida ruwa ɗan kaɗan za zuba wanda zai sa Dauda wannan ta bi naman nan kayan kamshi dai duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan eh, ɗan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa ya kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta ga mai yayi kaɗan kina iya ki ƙara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan ta ki taki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin kuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga puwavuron he ki watsa daga baya eh tsawon tattasai babba he ki bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miya ya, ya taso to wannan miya taki idan kika sa tattasan ne he ki rihe ta kika rihe ta za ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshin ta eh to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa manda tun wajen soye an sa gishiri wajen soyin nama amma kina bukata eh, in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nike na bana bukatan magi ne na miki kenan wannan miya ta taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an yi cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yadda dai kike so amma ita ainihin mahaɗinta shinkawa ne wannan murzaza malohiya ta shinkawa ne sai ki gani wal gida idan kika yi wannan malohiya murzazza da shinkawa wallahi eh, duk wata jan miya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai daɗi eh, miya ce da idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za a kawo a sa shi ya shahi kayan galgajiya bale ita wannan malahiya kaya kaɗan ba tare da kin yi kashe-kashen kuɗi ba to wannan malahiya wallahi uwar gida idan kika yi ta to kullum da yara da mai gida za su yi santin hekin musu masu sauraro barkan ku da ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin na yau da gobe yanzu kuma ga sako ga matasa alaikum sunana suleiman abubakar sadiq ni matashi ne a nan jihar katsina a najeriya ina ma matasa hudu ba da a shan kwaya to malam suleiman mun gode kwarai da wannan nasiha ta ga yan uwanka matasa kuma akan wannan nasiha da kai ne ma muka ga ya dace mu gayyato wani mawaƙin domin shi ma ya dora da tashin nasihar wadda ta yi daidai da irin taka a soya mu na zauna kaf na ɗaukin yan na yayyage na ɗauki rege ta yayyage ta samari na kayan mutum da elementa ya zo kwalta ya zauna sab a kan shirme yana birbiri a kan kwalta ya hau gola ya zauna sab ya dau wannan ya dau wancan ya koma nan ya koma. Kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa julie ledes gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da dukkan abokan aiki na hawa sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku. idan kwaya ta narke ba idan kwaya ta narke ba kan samu ka bar babanka